radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan sai shirin nan na Mulika Iran daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iran yawon da shi zamu kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya kafin jin abin da na ambata duka sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 18 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira ga mariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau margayi imam khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya bayar da umarnin kawo ƙarshen mamayar da wasu makiya ƙasar ta iran suka yi wa garin fawe wanda yake yankin kurdistan da ke cikin ƙasar iran akan iyaka da ƙasar iraki bayan watanni shida da samun nasarar jun juhalin musulunci a ƙasar iran wasu makiya tsarin musulunci a ƙasar waɗanda suke samun taimakon ƙasashen waje suka mamaye garin na fawe kamar yadda kuma suka yi ƙoƙarin ganin sun raba yankin kurdistan da kasar ta iran baki daya amma haƙar su bata cin murwa ba domin kuwa sun fuskanci turjiya mai tsanani daga mutanen garin sai dai kuma sun rike garin na wani lokaci har zuwa lokacin da marga imam Khomeini ya buƙaci a amfani da ƙarfi domin 'yantar da garin a nan ne sojin ƙasar ta iran da kuma dakarun sa kai na basij suka amsa wannan kira kuma suka fatattaki mayakan daga garin baki daya. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 34 da suka gabata rana irin ta yau aka shelanta dakatar da buɗe wuta tsakanin ƙasashen iran da iraki a yakin da suka share tsawon shekaru takwas suna yi a tsakaninsu majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani ƙudiri a farkon yakin amma ta ce a tsage ta buɗe wuta ne kawai ba tare da batun fitowar sojin iraki daga yankunan da suka mamaye a cikin ƙasar iran ba amma bayan ganin cewa iran yawan sun samu nasarori masu tarin yawa kan sojojin saddam hussein tare da fatattakar su daga cikin yankuna da dama da suka mamaye a cikin kasar ta iran a lokacin na majalisar ɗinkin duniya ta sanar da kuduri mai lamba 598 domin dakatar da buɗe wuta da kuma yin sulhu a ranar irin ta yau tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar iraki saddam hussein dai ya shalanta yaki a kan kasar iran ne bayan samun lamuni daga manyan kasashen duniya musamman ma amurka da kuma su daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha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 an nemi gudanar da bincike a kan laifin kisan gilla da isra'ila ta yi wa fararen hula a yankin zirin gaza a kasar masar kuwa muhammad salah ya bayar da taimako na kudade ga majami'ar kirsushi da gobara ta shafa tunzu kuma ga labaran da ke dake ma'aikatar tsaron cikin gida a kasar iran ta sanar da kame ɗaya daga cikin 'yan ta'adda mafi haɗari wanda ya shahara da ayyukan ta'addanci yankin gabas ta tsakiya a cikin sanarwar da ta fitar a yammacin jiya ma'aikatar ta bayyana cewa bayan sanya ido da kuma bin diddigin ayyukansa jami'an leƙen asiri sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin 'yan ta'adda mafi haɗari bisa la'akari da tarihin ayyukan ta'addancin sa a ƙasashen duniya sanarwar ta karar cewa sakamakon binciken leƙen asiri wanda aka yi na zirga-zirgar wannan mutum na tsawon shekaru an ƙi gano aikan da yake a cikin wasu ƙasashen yankin guda hudu a daidai lokacin da rikicin ƙasar siriya ya lafa bayan samun nasara akan 'yan ta'adda sanarwar ta kuma bayyana cewa wannan mutum yana daga cikin gawartattun 'yan ta'adda na kungiyoyin salafiya ta kafiriya masu da'awar jihadi waɗanda suka shiga cikin ƙasar syria tare da aikata muggan laifuka na yaƙi da kuma kisan fararen hula ma'aikatar tsaron cikin gidan ta iran ta bayyana cewa jami'an ta sun samu nasarar kame shi ne ta hanyar aiwatar da wani aikin tsaro mai sarƙaƙiya amma ba tare da ta yi ƙarin bayani akan sunansa da kuma inda aka kame shi ba bayan bayyanar laifuka da gwamnatin yahudawan isra'ila ta tafka na kisan fararen hula a yankin jabaliya da ke arewacin zirin gaza a baya-bayan nan yalan waɗanda lamarin ya shafa sun buƙaci a hukunta isra'ila a gaban kotun manyan laifuka ta duniya shafin yaɗa labarai na tashar aljazeera ba da rahoton cewa bayan da sakamakon bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin isra'ila ce take da alhakin aiwatar da kisan gilla da aka yi wa yara biyar a yankin jabaliya wanda ke arewacin zirin gaza iyalan waɗannan yara dai sun buƙaci a gurfanar da mahukuntan isra'ila a gaban kotu waɗannan yara sun yi shahada ne a harin bayan nan da yahudawan sahiyoniya suka kai a yankin zirin gaza jaridar ha'aris ta isra'ila ta bayyana a cikin wani rahoto da ta buga cewa a wancan lokacin sojin isra'ila sun yi ikirarin cewa an kashe waɗannan fararen hula ne sakamakon faɗuwar wani makamin roka wanda 'yan gwagwarmaya falastinawa suka harba iyalan yaran biyar sun kuma jaddada wajibcin gurfanar da firaministan isra'ila akan wannan laifi a gaban kotun duniya kasantuwar shi ne ke da hannu kai tsaye wajen bayar da umarnin kai hare-haren baya ga kuma iyalan waɗannan yara sun buƙaci gwamnatin falasɗinawa ta taka rawa wajen shigar da ƙara a gaban kotun laifukan duniyan domin tabbatar da cewa an hukunta jami'an isra'ila da suke da hannu a cikin wannan lamari to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio boh a birnin tehran a cewar sanarwar da ofishin firaministan isra'ila ya fitar turkiya da isra'ila za su dawo da cikakkiyar hulɗar jikadanci rahoton da jaridar arab post ta bayar ofishin yar lapid firaministan isra'ila ya sanar a cikin wata sanarwa cewa isra'ila da turkiya sun yanke shawarar dawo da hulɗar jikadanci gaba ɗaya da kuma misali jakadu a cikin wannan bayani dai an bayyana cewa ci gaban dangantakar zai taimaka wajen zurfa hulɗa tsakanin ɓangaren biyu a bangaren tattalin arziki da kuma kasuwanci a cewar ofishin firaministan isra'ila a wani bangare na bayanin ofishin nasa ya bayyana cewa bayan tattaunawa ta wayar tarho tsakaninsa da kuma shugaban turkiya rajab tayyip erdogan isra'ila turkiya sun yanke shawara ta murda jikadunsu a ofishin jikadancin su da ke cikin kasashen nasu domin inganta hulɗa kamfanin dalancin labaran anatoli na turkiya ya habarta cewa a nasa tsokacin na farko dangane da sanar da isra'ilan ta bayar minista harkokin wajen kasar turkiyan ya bayyana cewa za su ci gaba da kare haƙƙin falasɗinawa amma dai tuni ƙungiyoyin falasɗinawa suka fara mayar da martani akan wannan mataki na turkiya Inda suke bayyana shi da cewa ya yi kama da siyasar harshen damu. tauraron kwallon kafa na duniya dan ƙasar masar muhammad salah wanda ke buga wasa a ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool a ingila ya ware kudi dala amurka 156 domin sake gina wa kiristoci majami'ar so da gobara ta daidaita a kasar masar a rahoton da tashar al'arfiya ta bayar muhammad sala tauraron kwallon kafan kuma kaftin na kungiyar kwallon kafa ta kasar masar kuma tauraron kungiyar kwallon kafa ta liverpool a ingila ya ware waɗannan kuɗaɗe ne domin sake gina wani majami'a ta abu spain ranar ladin ta gabata ce dai aka yi wata mummunar gobara a cocin abu sufin da ke lardin algiza na kasar masar inda mutane 41 suka rasa rayukansu wasu goma sha hudu kuma suka jikkata muhammad salade yana ɗaya daga cikin waɗanda suke gudanar da ayyukan agaji da kuma jin kai domin taimakawa marasa galihu a kasar masar ko a cikin rahoton da jaridar sunday times ta birtaniya ta bayar ta bayyana cewa salah yana ɗaya daga cikin mutane takwas a tsakanin mutanen da suka shahara wajen kyautatawa da kuma gudanar da aikin jin kai a ƙasar birtaniya na shekara ta 2022 kwa cikin shekarar 2019 muhammad salah ya bayar da kyautar kuɗaɗe ga cibiyar yaƙi da cutar daji a ƙasar masar domin taimaka mutane da suke fama da wannan cuta waɗanda ba su da galihu domin a yi masu magani. da jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. toma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake saurara mu a cikin shirin na muleka iran shi yana a cikin sa muke muka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da tarihi da mawaraye na addini da wasu abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su da masu zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu sukan ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a makon jiya game da masaukin baki na karban sarai kuma a yau za mu ci gaba daga inda muka kwana a makon jiya to yanzu ba ta bata lokaci ba kawo muku bayani ba tare bata lokaci ba bari mu kawo muku bayani game da yanayin tsarin gine-gine na wannan wuri na masaukin baki mafi yawancin gidajen saukar baki ana gina su ne da tubali ko kuma bulo na ƙasa wasansu kuma akwai rijiya ta ruwa a ciki ko kuma wani wuri da ake tara ruwa domin a sha a wajen kuma wasu sun sanya masu gadi domin kula da hanyoyi da dama daga cin karban sarai yanayinsu akan yi su ne yanayin tsari mai kusurwa guda hudu ɗakin baƙi wani wuri ne da ke samar da zaman lafiya ga matafiya da kare su daga bala'i na ɗabi'a kamar irin ruwan sama dussan ƙanƙara ambaliyar ruwa kuma da kuma hatsarin 'yan fashi akan hanya wannan ya sa kake ganin tsarin ginin masaukin baƙi kamar fada ce mai ƙarfi a cikin gidan baƙi akwai farfajiya mai faɗi a tsakiyar gidan da yake kewaye da ɗakuna kowane ɗaki yana da baranda a gabansa da gefensa da kuma dogayen baranda da ake yi a jikin bango don amfani da shi a matsayin dandalin barci a wasu lokutan ma a ƙofar shiga akwai rijiya da ke cikin gida don baƙin da ke cikin gida sai dai a halin yanzu irin waɗannan ababen tarihi an bar su kamar sun koma kangaye kuma an mayar da su a matsayin gidajen waɗanda ba su da wurin kwana da kuma wurin zaman masu shaye-shaye hanyar siliki da kuma iran titin siliki yana ɗaya daga cikin layuka masu ƙwari waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a cikin daular farisa a cikin tarihi hanyoyin siliki sun haɗa al'ummomi da al'adu wajen cuɗanya da juna a faɗin duniya a tsawon dubban shekaru da suka gabata wanda ya ba damar musaya kawai amma musayar ra'ayoyi da al'adu waɗanda suka yi tasiri da duniyar mu a yau hanyoyin tarihi suna da abubuwa da yawa masu alaƙa da ayyukansu gadojin gidajen saukar baƙi da shingayen binciken abin hawa da fadoji na kasuwa da kuma fadojin da aka yi a cikin kasuwa da kuma musamman gidajen saukar baki su ne tushen hanyoyi tarihin hanyoyi a iran ya ce ba wai kawai wuri ne na hutawar matafiya ba da adana kayansu a'a wata mahaɗa ce ta matafiya 'yan kasuwa masana ilimin kimiyya da sauran masana da ke son musayar ilimi da tunani tare da gano sabbin hanyoyi na wayewa kyakkyawan tsarin karban sarai yana ɗaya daga cikin ayari mafi ban mamaki a Iran wanda ya samo asali tun kimanin shekaru 400 gabata kuma an gina ta ne a zamanin mulkin sha Abbas Safawi kuma yana daga cikin mafi kyawu a irinsa. Ginin yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa da suka faru a zamanin Safawiya kuma shi ne kawai abin tunawa da Iran da ya kan titin Siliki a tsakiyar Mehris mai nisan kilomita 50 daga birnin Yazd. akwai abbas karbansarai wuni ne da ke birnin tarihi na kofoye mai nisan kilomita da titin isfahan kuma tarihinsa yana komawa zuwa ga zaman dolar safawiya sai kuma wani saukar baƙi na sa'ad as kuma yana ɗaya daga cikin hoto mafi ɗaukar hankali da ke garin kasvin wannan ginin tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin dolar kajar kuma yana tsakiyar birnin kasvin kuma an gina shi ne bisa umarnin sa'ad al-sultane lokacin sarki asaruddin kajar kuma yana kusa da muhimman gine-gine a birnin kasvin wato tsohuwar kasuwa da kuma ginin shahir sutun fasangan yana ɗaya daga cikin manyan ɗakin baƙi da ya kai mita 2,500 da ke da tsawon shekaru 400 kuma yana birnin kum ne kuma yanzu an mayar da shi a matsayin kyakkyawan gida daga cikin dalilan da ya sa ake saukar da baƙi a fasangan shi ne saboda yiwuwar kallon sararin samaniya cikin dare masaukin baƙi na zamani ko da yake a yau babu wanda yake tafiya kamar ayarin matafiya sauka a wannan masaukin baƙin zai zama wani abin mamaki sosai zama na ɗan wani lokaci a wannan wurin kamar yin tafiya ne akan lokaci don haka idan kana son yin tafiya zuwa ƙasar iran ka biyo mu domin mu bayyana muku irin muhimman gidan saukar baƙi a wannan kyakkyawar tafiyar akwai wuraren saukar baƙi masu tsohon tarihi da yawa a ƙasar iran wasunsu kuma wuraren yawon shakatawa ne saboda irin fasali da yake banta da shi masaukin baƙi na dariye Gachin yana ɗaya daga cikin kyawawan wurare da ke ɗaukar hankali a birnin kom ke kudancin birnin tehran kuma ana kiransa da suna uwar masaukin baƙi na iran saboda daɗewar da ya yi ƙololuwar gina masaukin baƙi a iran an yi shi ne a lokacin dolar safawiya ko da yake a zamanin sasaniyan ma an gina masaukan baƙi haka a zamanin salojikawa sai dai an samar da cinye na asasi wanda a zamanin dolar kajar ma an faɗaɗa shi ya koma kamar irin tsari na zamani. Daire Gechin faɗinsa ya kai hekta dubu goma sha biyu yana da muhimmanci kuma wuri mai aminci domin wajen kwana na wucin gadi ga matafiya ne kuma an sanya wannan wurin tarihi ɗaya daga cikin ababen mawa na tarihi na ƙasa a shekara ta dubu da uku. To ma saurare laifin daɗi ƙarewa in ji masu iya magana ga lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibin jalan zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wasu saduwar domin jin mu dukkan sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kamala ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa. To bari haɗa ku da Muhammad zaman Bafki domin jin irin waƙar da ya tsara mana. Da ba ta masa zama kuma za ta ƙayatar da su ai saurare lafiya. tare da Muhammad Mirzaman Bafki a cikin wannan waka a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu san amfana kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na rarar mu amma a tarbi a shiri na gaba domin jin mu ɗaukar sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to da wannan zamu kai gari baki daya sai Allah mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya